أما بعد فإن المتأمل فإن المتعمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أن الوصايا تتكرر فيها وذلك لآمية الوصايا ومدى تأثيرها في حياة الموصى وخطبتنا اليوم تأتي ببعض الوصايا بين يدي شهر رمضان الكريم أو المبارك هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن عباد الله الوصية الأولى أجيبوا النداء فأكبروا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سبجت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق فينا باب وينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة الوصية الثانية حقق التقوى والغاية العظمى من الصيام كي التقوى بل الغاية العظمى من كل عبادة تحقيق التقوى قال الحق سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالغاية من العبادة تحقيق التقوى ومن ذلك الصيام يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فاسأل نفسك في مساء كل يوم من رمضان واسأل نفسك في نهار كل يوم من رمضان هل حققت التقوى أم لا وقد يسأل سائل ويقول أنا لا أعرف التقوى أقول لك جاء في كتاب الزهد الكبير للإمام البيهقي رحمه الله تعالى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أبان لنا ما هي التقى ومعناها فقال رحمه الله ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله هذه هي التقوى الوصية الثالثة انذر سرات رمضان وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من فضائل هذا الشهر فعليك أن تاجر كلما يترك لك هذه الفضائل منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واتصابا غفر له ما تقدم من ذنبه لذلك فعليك أن تجتنب سراك رمضان منها هذه الجوال ومنها مشاهدة المسلسلات التي تلقى على القنوات الفضائية وغيرها من الألائم والتي تحجرك تهجرك عن نيل هذه الفضائل والوصية الخامسة عليكم بالشافئ المشفع إنها وصية لك أن تستمر هذا الوقت وهذه الأنفاس فليكن أغلب وقتك مع الشافئ المشفع اجعله بين يديك أكثر من جوالك وأكثر من تحيفتك وأكثر من كتابك واجعله في يديك في أغلب الوقت وهو القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة لذلك يا عبد الله فعليك أن تغتنم هذا الشهر بتلاوة القرآن والقيام به وهذا ما يجعلك أن تجعل ثمرات هذا الشهر المبارك الوصية السادسة اهرس على حسناتك من لسانك نحن في نهار رمضان وفي ليله نجمع الحسنات من صيام ومن صدقات ومن قيام ومن دعاء لكنها قد تذهب بسبب هذا اللسان وينطبق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم من كائن ليس له من قيامه إلا السهر لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه لذلك يا عباد الله هذه بعض الوصايا التي ينبغي لكل منا أن يرهب رمضان بها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان في العمل والآفية وأن يجعلنا من أتقاء رمضان بارك الله لي ولكم في القرآن العزيز ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da godiya duk tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mamallakin komai wanda ba ya bukatar komai a wurin kowa amma kowa mabukacin komai ne a wurinsa sarki ne makaɗaici mawadaci mahalici lalle hakika mun da babu abin bautawa da gaskiya sai shi shi kaɗai yake kwallon kwalkwallon talba da abokin tarayya hakika mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi bawon sare annabin sare Allah ya aiko shi da gaskiya ya Allah muna roƙonka da kai salati bisa wannan annabi naka mai girma da alayensa tsarkaka da sabonsa zarata gwaraza da waɗanda suka bi su da kyautatawa zuwa ranar sakamako ya ku bayan Allah masu girma a karon farko ne muku wasiti da ni kaina akan mutu tsoron Allah mu yi da tsoron Allah tsoron Allah jari ne babba bayan haka ne ta dukkan mutum da ke nazari da tuntuntuni da dubiya a cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dinga cin karo da bayani akan wasu yoyi yanda ake yi wa muminai wasu yoyi da su da wasu al'amura waɗanda suke al'amura ne na jin kai al'amura ne da Allah zai gafarta musu zunubansu ya jikansu ya sanya su a cikin rahamarsa al'amura ne da suke ta rayuwarsu ta duniya da lahira isa wannan hudu ba samu saboda muhimmanci wasiya ta tattaro wasu wasiyoyi guda shida take wa dukkanin wani musulmi yanda zai fuskanci wannan wata mai albarka da yake tun kawo mu wannan lokaci mai daɗi da yake kusanto ya ɗanna wasu ne ya kamata ka yi riko da su a cikin watan Ramadan. Wasiya ta farko shine ka amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala, ka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wannan wata ne albarka. Wani kira ne wannan? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari kamar da imamu turmizi rahimahullah ta'ala ya rato a cikin sunan nasa hadisin abu hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce idza kana awwal lailatin min shahri ramadana idan farkon dare ya zo a watan ramadan wannan ne farkon dare shine daren da aka ce an ga wata daga sannan aka shiga ramadan shin bayan magariba ne aka ga wannan watan wanda dama shi ne ma daidai lokacin da ake ganin wata eh, yawanci labari ne kan yi tsayi musamman mu a nan ba ma jin labarin fi karfe tara fi karfe goma fi karfe sha daya amma dai a ilmance lokacin da ake ganin wata wasu 'yan dakikoki ne bayan da rana ta faɗi a sannan ake ganinsa. wannan ne nuna mana cewa hanyoyi guda biyu su kaɗai ne a shari'ar musulunci aka gamsu aka yadda ake tabbatar da watan ramadana hanya ta farko ru'yatul hilal shine a ga jinjirin watan ramadan wanda jinjirin nan ana kallon sa ne ta bangaren yamma maso kudu ko yamma ko wani ɓangare. ba dai ɓangaren da rana take kullowa ba kalan ake gani da haka wani zancen wani mutum ya ce ma an yau da asuba an ga wata wannan ba shi da wata alaƙa kwata-kwata da ganin wata ramadan wata ana ganin sa ne ta ɓangaren yamma ko kudu ko ƙasa ko sama ya danganta ga inda watan yake fitowa da wannan ne idan mutum ɗaya a cikin al'umma ya gani mutumin ya zama adali mutum ne mai hankali mutum ne musulmi kuma nagartacce ba mutumin banza ba to in ya faɗa duk duniya sai ya ɗauka ko duk wannan gari sai ya ɗauka inda ya ce ya ga wannan wata ba wai sai kowa ya gani ba lallai hakika kuskure ne yadda wasu suke ɗaukan cewa watan azumi sai ka gani na gani lokacin da ya fito kararraɗin nan bayan da ya kwana ɗaya ko kwana biyu ai da shi ake lissafi wannan jahilci ne ba haka ake nufi ba wannan ita ce hanya ta farko mutum ɗaya in ya gani adali wanda a jalan nan ko ba wani abu ne tashin hankali ba shine mutumin da yake kauracewa manyan zunubai akwai mafiya yin lokaci ƙananan ma baya kula su ba wai wani ne bane na gaban wanda ake masa tunanin nagartacce ne shi wannan shine adali sannan na biyu azumin yana tabbatuwa ne idan watan sha'aban ya cika kwana talatin wanda wannan kawai automatically ta fi kashe gari ne da wata ramadan waɗannan hanyoyin guda biyu Allah subhanahu wataala ya faɗe su manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗe su Allah ya ce fa mai shahida min kulli sha'ara falyasumhu duk wanda ya halicci ganin wata shahida nan ba ana nufin ra'a bane wanda ya gani in haka ne to makawo ya zai da sanda zai jin su kenan a'a ba haka ake nufi ba wanda yake halin zama a gari ba matafiyi ba shi ne ma'anar shahida yana nan aka ce an ga wata to falyasuhu sai ya azumci wannan wata hadisin manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ce su fi yi wa afiru fi yi. ku yi azumi idan an ga watan sannan ku sauke idan an ga watan wanda wannan shine nassi da ya tabbatar da cewa ana ɗaukan azumi idan an ga wata sannan wata ruwaya ta ce fa'in goma alaikum in aka yi muku lumshe faƙadiru sha'abana talatin na yau sai ku ƙaddara watan sha'aban sai kwana talatin alal misali bana a Najeriya ranar talata shi ne ashirin da tara ga wata to idan lokacin ya sai aka wayi gari azumi yawa ko wani adiri yawa ba a iya ganin sa ba to kawai sai a fito sai a ce laraba shi ne talatin an cika talatin to babu wani jayayya ko alhamis shi ne ɗaya ga wata shi ne fa'in goma alaikum shi sa wani ruwayi manzara sai da sai a sha wa haka za wa haka za haka za yace wata haka haka yi alama da ainihin ɗan yatsunsa wata ruwa kuma ana uku sai cire ɗaya ɗan yatsa ma'ana wata ashirin da tara ne da haka wannan shi ke cewa wata ba ko an yi ashirin da tara ba ta da wata zuciya da za ka fi sai a yi talatin lalle a kai da yanda mutane suke tafiya kan son zuciya da jahilci babu wata wata hujja da ta tabbatar da cewa wani mutum shi sai ya ga wata sannan zai a wannan jahilci ne aiki ne na jahilai da wani masu son zuciya da haka wa'annan hanyoyi su ake tabbatar da ganin wata to lokacin da aka ce an ga shi ranar talata ne aka gani shi ran da ya shiga ashirin da tara sai kawai aka hangi watan to wannan daidai ne shi sa ka'ida ta daidai mutunci yawanci ba al'akari da wani lissafin kalanda wani wani ne an yi kalanda yau wannan babu shi a daidai mutunci kwaikwayo ne kawai da tsarin kalanda ta nasara ana la'akari ne kawai da ganin wata wani a dogon da wani ilimin falaki ai kaza a dinga tsara kalanda ta musulunci tun daga watan da haɗin da wannan ba shi da wata hujja a ilimance dole za ka samu akwai targaɗo ganin watan musulunci yana dogaro ne ga reality me aka gani an gani ne domin kalanda za ta yi cewa ashirin da tara kuma ba a gaishe mai ne koma talatin isa ake samun hatta lokutai da ake samu na wajen shan ruwa da wasu abubuwa da ake yi wa tsara yanzu duniya ta ci gaba automatically ake tafiya da al'amura za ka ya kamata mutane su dinga upgrading na al'amura cewa a daina dogara yawanci da irin waɗannan abubuwa suna kawo titi kuɗi. kai ba ma ganin wata ba har abin da ya shafi mafi karancin salati da abin da mutum zai biya na zakka duk irin wannan suna kawo matsala sai yau duniya ta ci gaba gwal motsawa yake darajar ta motsawa take amma lokacin da aka daina wani abu a rubutu tun daga farkon shekara sai sai ce akwai kuskure a cikin waɗannan abubuwa to idan farkon yayi shi ranar talata ce ko ranar laraba abin da nake so in ja hankali mu ramadana yana shigowa ne daga daren da aka ce an ga wata ba wai sai yau da aka ɗauki wata ramadana yau da rana ana ɗiga wata ba sai daren ya zo shi ne a da zara an ga wata da a ce muna da labarin cewa irin mu nan mu labarin ganin wata yana zuwan mana da wuri to da haka rawi sai ni domin a daren an shigo ramadana daga sannan kuma kamata a fara yin salatu tarawih to yawancin mu da tabbas kuma akwai ikhtilaful matsali. jamhurin malamai suka ce mutukar akwai sabani na faɗuwar rana da kullowar rana tsakanin wannan gari da wannan garin shi ne rayin jamhurin malamai suka ce kowa a zai da gaba in dai lokacin biya daban lokacin da suke azhar ba shi ne lokacin da jini da najeriya suke ba to ganin biya daban na najeriya daban haka lokacin da rana take faduwa a wani ƙasa ko china ko Amerika, ganin watansu su daban kowa hasabul mafali'i wannan shi ne ka'ida za ka ba wai ana bin sabon wata ƙasa ba ne kowace ƙasa da ganin su take la'akari da haka mu abin da yasa yawancin mu ba ma samun labari da wuri sai an kai sarkin musulmi sai an kai ana ta a fada sai ana ta kaza ana ta kaza sai ga ba a samun tataccen labari sai karfe goma ko sama da karfe goma to shi yasa yawancin mutane kuma tana yi sallar isa. amma ka gane dai daga lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan wannan lokaci yayi suffi da shayatin za a kama shaidanu a tattaure su wa maradatul jinni da maridai daga cikin aljanu su ne aljanu mugwaye bakakken aljanu min kulle shaidanin maridai wato yin nau'in lalatattun aljanu ne domin shi shaidani ai asalinsa daga cikin aljanu yake ko shaidan Allah cewa kanan minar jini, ba an amru rabbihi shi shi gudun da ka sani shi ma daga cikin aljanni ba mala'ika ba ne sai ya saba ya fice daga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da haka idan azumi yi irin wannan shekaru masu cutar da mutane masu sa mutane su je su ta aikata sabo kamar yadda da sani salama ya ce shedan yana gudana a jikin ɗan kamar yadda jini yake gudana to irin wannan shekaru idan azumi za a kama su a kamke su a tsawon su saboda ba za su hana mutane bin Allah ba ba su da wannan dama lokacin da nake so kowai bauta wa gudu ka tabuwa mun nari kofofin wuta kuma za a da su da wahala ka tabu ɗan wuta a lokacin sai dai shi ya kai kansa saboda yawan ramoni da yawan kofofi da ake samun alkhairi Manzala salo sana ya ce falon yufta min ha babu ba wata kofar da za a buɗe Zai an rufe kofofin shiga wata aljanna kawai ake samu a cikin watan Ramadan wa futihat wa futihat abwabul jannati kuma sai a buɗe kofofin aljanna saboda ana samun shiga aljanna da dare da ɗaya sai ka shiga aljanna a wata Ramadan da biya wata ɗaya sai ka shiga aljanna da raka'a biyu sai ka shiga aljanna da karatun alƙur'ani ya suka yi surori sai ka shiga aljanna manzara sallallahu alaihi wasallam falan yugo laka min hawa ba a rufe wata kofa ba za a rufe ba ko za a bar samu wani nadi munadi sai yi mai kira ya kira sai su ya ba jiya kai ya kai ne neman alkhairi ina wannan bawan Allah da take neman aljanna ina ne yin tun daga farkon watan har karshen ina ne kiyamin laili ina ne ciyar da marayu ina ne shayar da mutane ina ne ciyar da mutane ina ne karantar da mutane sirrin Allah a wannan wata ya ba ji alkhairi ya kai mai neman alkhairi aka bi gabato gaba lokacin ka yayi lokacin shiga aljanna ka yayi wa ya ba ji sharri ya kai mai zuwa filin bal ya ne yin suruka ya ne kallon fiye su na wasan kwaikwayo a ramadan ya ne yin cin nama mutane ya kai ɗan jigaliyanci aka sir sai ce to ka taƙaita wannan lokacin ba na wayannan abubuwan ba ne walillahi uta kawo nan na manzara ta lura ce Allah yana da mutanen da yake yanta wanda za su shiga wuta Allah ya ita su daga shiga wuta wa zalika kullu lailatin wannan sai an yi wannan kiran dukkan dare Allah ka sanya mu a cikinsu. su to kaga wannan abu ne wanda ya kamata dukkanin mutum ya kusanci wannan kira wannan ita ce wasiya ta da wasiya ta biyu muhimmancin azumi shine ka tabbatar da takawa kare ka canza kawai in da baka samu wannan mutum gaskiya baka samu samara na ramadana ba Allah madaukakin sarki manufa a cikin dukkan ibadu ya gaya mana shine a samu tsoron Allah Allah ce ya ku nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku ku mutane gaba daya ku bauta wa Allah wannan wanda ya halice ku da mutanen da suka kafin ku domin ne ne ga la'allakum tattaquna domin ku ji tsoron Allah duk wani bauta da ake so ka samu tsoron Allah ka dinga bautawa Allah to daga cikin wannan Allah sai ya su ya ya fayyace azumi cewa shi ma manufarsa a samu tsoron Allah Wala idan azumin da bai hana ka cin arama cikin azumi ba duk azumin da bai hana ka gallazawa al'umma ba ya kai dan kasuwa ka wasa wuka ka sai da ramadana ya zo sannan ka ce za ka ƙara abuwa ko ka rike abuwa domin ka samu kuɗi wallahi baka samu takawa ya kai ne sharhuriya ka yi a daren wanda ba ramadan ma ka ci gaba da yi to baka samu takawa ba duk wanda azumin su bai samu tsoron Allah ba bai je ya koma wani da man ba wallahi bai samu abin da ake so a azumi ba Allah ce yayi ya ayyuhallazina amanu ya ku wani imani kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suke kafin ku domin ku ji tsoron Allah to wani tsoron Allah nan da yawa zai ta wani tsoron Allah kamar yadda ya zo a cikin babban littafin na az-zuhudul kabir na Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala yace Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ya yi tafsiri ya yi wa ta taka wannan ya ce laisa taka wallahi bi siyamin na an ce ma takawa ba wai yana nufin kai ta azumi da rana ba wala bi qiyamin layli ko ce kai ta yi qiyamul layli amma kuma a gefe guda kuma kada da haram ba ko shi ne takawa ba menene takawa ko ta kali da fi ma bai zalika ko ka dinga qiyamul layli kana azumi da yara amma menene sai ce walakin ta kawa? tarku ma harrama Allah tsoron Allah shine ka bar abin da Allah ya haramta shine tsoron Allah Allah ya ce a haramun ne ka bar wannan abu sannan ne wa aja'u mubtara Allah Allah ya ce wajibi ka yi sallah so biyar ta Allah wajibi ka fitar da zakka wajibi ka bi iyaye wajibi ka yi kaza to a ga kuma wannan abin kana wannan shine ta kawo ba wai ibadoji yawan yin sunna fulfulu ko sabuwa ba wanda wannan shine gaya isa wajibi ka ga cewa azuminka wannan takawa ta same ka gari ne kan ya zabi Allah kalla a kullum ka ga ci ga wani ka samu wasiya ta ka guji masu sace lokaci a watan azumi barayi ramadana suna nan yan yankan aljihun ramadana suna nan yan kidnapping sun ramadana suna nan yan fushin ramadana suna nan wanda ramadana yana da tsara amma wa'annan barayi da niyan wuce su hana ta katimma menene falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man sama ramadana imanan wa hisaba duk mutumin da ya azumin wata ramadana saboda imani da Allah da neman lada gofira lahu ma kaddama min zambi an gafarta masa duk abin da ya gabatar da zunubansa wannan falalar na biyu man sama yawan fi sabilillah kai da mutum zai yi azumin rana ɗaya saboda Allah ba ma ramadana ba ba adallahu wajen wa'anin nan Allah zai nisanta fuskarsa ko zafinsa daga shiga wuta da kariban shekarar saba'in a lissafin Allah. Shi yasa wannan yake nuna mana watan azumi lokaci ne na farra. Wani hadisi ce man kama Ramadana wanda ya tsayuwa a watan Ramadana malamin suka fi yana nufin sallar ashan karawi? imanin wata sabon saboda imani da Allah da neman lalata. Tun da azumin ya bawa kullum da shi yake karawi. har ya kare manzala ce gobe da umma ta kaddama zambi shi ma an gafarta masa shi ma ya yi fari to akwai masu sace lokaci akwai fina-finan series da matasa da 'yan mata suke gani da matan aure da wasu magidantan miyagu 'yan kare hudu da 'yan wane ne hudu da 'yan wane ne hudu ba sa tashi sai su fare ba wai a Najeriya ba ne mara har ƙasashen Laraba irin tashoshi irin su NBC da sauransu ba sa fare finafinai sababbi sai Ramadan ya zo har suke su da musalsalatu Ramadan a shekarun baya ma abin kirki suke suna ɗauko tarihin wasu daga cikin tawari na addinin musulunci sai su yi wannan an gani ke na ce abu ne na karuwa. amma baya da algazon zikiri ɗin yi tun da suka yi wani cin wani shi horma tarihin umar bin kaɗa da jan inda ka san an sa masa hannu wani shekara goma sha tun tun tsohon satin har yanzu ba tsara wani fim na tarihi wanda za ka ce ka kare da shi ba to akwai fim suna nan suna hana mutane sallar tarawih suna hana mutane sallar asham akwai social media ce iya tana nan tana hana mutane karatun alkur'ani tana hana mutane tanzini tana hana mutane bin Allah akwai shekaru suna nan suna cewa matasa kwakwakwai na bal lokacin yamma lokacin da yaro ko matashi kamata ya tafi majalisan tafsirin alkur'ani ga majalisai nan da wanda wasu ka zaba lokacin da ya kamata ya ɗauko qur'ani tilawa ta izu biyar ko izu uku amma wasu shaidano sai ya shirya wasu kwafafaban bal tsakanin kulakulak da matasan unguwanni da lokoro. har ma suna ce musu ramadan ko ko wahala ko wanda ne ina ce mata shaitan ko wanda suna daga cikin abin da suke sacewa mutane lokacin ramadana harkar neman kuɗi da siyasa da jagaliyarci takan sa ɗan jagariya ya saba yin ƙazafi da kage ramadana ya zo shi ma bai ba gidaje rediyo da talabijin duk da suna sa karatuka amma su da wannan shirin da yana nan ana tunna wa mutane an yi mutane kage da karya kuma suna haɗa annubanci domin a mafiya yawan lokacin su wannan gidajen su suke samu ɗan jagariya su ba shi dubu biyar zai zagi jam'iyya kaza ko zagi wani mun san zai biya dubu ɗari a yaji su da kan suke wannan sa haɗa faɗa to zai ɗan wasu wani wa duk wa'annan su ne turwa ko ramadan abubuwan da suke sace mutane ramadan wajibi mutum ya guji dukkan waɗannan abubuwa in ba haka ba lokacin zai wuce da zama komai ba wasiya ta hudu wannan wata kullum auta da kaza da suke ginshikan masallaci fulolin masallaci mutanen da za su zama yawan zuwan su masallaci ya yawa kai kokari kai haka cikin wata Ramadan yawancin kasashen musulmi in an zo za ga hutu duk Ramadan hutu ake bayarwa domin ka zo kai bauta Allah a ba da hutun makarantu da gwamnatocin mu sun tsara wasan shekarar Allah ta kawo zarkari amma kiristoci marasa kunya kiristocin Najeriya suka zo suka ce wai ai sai da ma raina yanzu yin wayo ba ma ko a jere su aka ko jere su ba a karo aka yi a zamfara ake a ina ake yi ba su da yawa a wajen amma Jami a wannan ya tsara ta sai kai an ba da hutu daga ramadan to yawancin kasashe suna ba da hutu na musulmi domin kai ma ka zama mai autari da masajiri ka dinga kusantar da lokacin ka ko da daga masallaci lokaci ne ayyaman ma'azudat kamar yadda Allah ya faɗa lokaci ne takaitacce to ka samu dama mala ko an ba da hutu ko ba ba da hutu ba ko dan kasuwa ne kai ko ne zaman kanka ne malam ne wani ne nan ba da zai je ba inda zai ta. kuma ba za ka koyi ba za mana za ka samu don zama ka za ka nemi lahira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Hurairah wanda Imam Ahmad ya fitar da shi ce inna lil masajid awtadan mu masallatai suna da wasu kirakuna al mala'ikatu zila sahu mala'iku ne suke zaune da su in gamo idan wayannan mutane da ko ne sai sun fi zama a masallaci sai suka dan fita ba sa nan ya fake dole mala'iku ne sun fita tare wasu sai ina suwa suke wa in maridu in suka zama ba su da lafiya a duhun sai mala'iku ne su biyo wa in kano fi hajjatin in kuma sai bukata suka tafi a anuhun sai zai na mala'iku sun taimaka musu to wannan ka gari da zama a masallaci to kai ma ka dana a ramadan ko da yanzu lokutan ba ka zama ka dinga yawan zama a masallaci ko yawanci talatin ne ko awa daya kana karatun kurkwani za ka ka dan da Allah wasiya ce biyar kayi ko da ashafi'ul mushaffai shine mai ceto wanda yake cetarwa shine alqur'ani lalle alqur'ani yana da kyau ka dinga yawan karanta shi yawancin magabatanmu za ka ji suna sauka goma a cikin wata ramadan wani duk dare sai ya sauke wani duk kwana uku sai ya sauke qur'ani wani kuma sai a ramadan din sai ya sauke qurani to kada ka zama waɗanda za a haramta musu karanta alqur'ani manzara sallallahu alaihi wasallam ya ce as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yawm al qur'ani da azumi za su ceto gaba ranar kiyama sai azumi ce ya ubangiji mana asmi da'ama na hana cikin cin abinci wa shawati da yin shawar-shawar na har da rana ka shafa ne fi ka ba ni cetonsa da zaɓin ceton shi ƙur'ani kuma ya ce na hana ta da dare Allah ka ba ni ceton shi manzala sai ce ne farin shafa ni sai su yi ceton don haka ka zama ka yi ƙoƙari wayarka kar su dinga sacewa lokaci kar su sace sacewa lokaci ka samu ka dinga karanta alkur'ani a wannan wata wasiya ta karshe ta shida ka yi kokari ka kiyaye harshenka da ramadan ka kiyaye harshenka duk wasu abu da ka saba ka kiyaye wannan harshen shine za ka cimma romo da ake samu a cikin watan ramadan hadisi ya tabbatu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce kan ni sa'ir da yawa za ka samu ga masu azumi laisa lahu min siyamihi illa zamau wallahi ba shi da komai a azumin sa sai kishiro banza wa kan ni ka'ini da yawa ko za ka samu ce yana sai qiyamul layli laisa lahu min qiyamihi illa sahar ba shi da wani lada sai kawai ya da irin gabati ne kamar ne imamu ibn mazi ya fitar da wannan hadisi da haka wannan yana nuna cewa akwai wasu abubuwa da kai kana tunani in kai su kana da lada ba ka da lada me yasa azumi ya zama haka ya zuwa cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man lam yada kaunu zuri wal da bihi duk mutumin da bai bar ashar ba da tura ashar da yin karya da yin yarfe da cin nama mutane da annabi ci. da tumatanci da ƙarya da duk wata duk mutumin da bai bar wannan ba wal amal bihi da kuma aiki da shi ya zama aikin sa ma duk abubuwa ne wanda suke tauye azumi falaysa lillahi hajatun ba shi da wata bukata Allah ba shi da wata bukata min an yaja ala amru wa sharabahu akan ya bar cin abincinsa in da baka wannan ba Allah ba ruwan da ke cin ka da ke shanta. manufar azumi ka ainihin daidaito kai aka ce wa in ka saba waru ko wa in ko saba waro in wani ya zage shi ya ce zaka zanka to ba zai ne ba sai ce in nisa imin ne azumi ne amma da mutane sun fi faɗa lokacin azumi sai mun kawai ce wannan ɗabi'ar musamman lokacin shan ruwa musamman lokacin da kowa yake rushe zai koma gida to an fi karar zaya an fi kara kaina tsakanin masu abin hawa wani yana zagin wani wani yana dan a nan mutum yake lalata azuminsa duk ka gama komai ka yi ne amma wasu ɗan mutuna ne in ka haɗura kai shiro da bakin da kafa hankali ɗan mutuna ne amma ba mu da hakuri gaskiya to mutum mana azumi ana so ka zama ka ko faɗa ma ka daina yi ko da wani zai ce kaza sai ka ce azumi nake yi yan uwa wayannan su ne wasu yoyi wanda ina gani ya kamata mu karɓe su mu jaddada su mu rubuta su mu ɗaukaka su mu ga azumin mu, ya kasance a cikin su insha Allahu za mu samu roman da muke nema Allah ta sanya mu a cikin wani da take yantawa a cikin wannan wata mai albarka kuma kada a manta da cikin wasu, so mu za su zo akan abin da ya danganci falala ta ciyarwa falala ta taimakekeniya falala ta goman karshe tarara ta wasu abubuwan da suke tamfar da Ramadan Allah ubangiji ka sa mana a cikin mizanin mu Allah ka yanta mu a cikin wannan wata ne albarka akwai a nadi masu neman addu'a wata baiwa Allah tana neman a sata cikin addu'a za ta yi aure Allah ya sa albarka a ciki dukkan wasu fasizunan Allah ya kare sannan akwai na'ibi da har yanzu sun tafi kasar saudiya wa ɗaya daga cikin ma'amma na nan malam da makwari ana nan dai abubuwa sun taho da alamun nasara to amma dai tana bukata a ƙara sa ta cikin addu'a saboda dan kiki kaza da ake samu to Allah ubangiji ka ba su nasara Allah ubangiji ka kawo fita ta alkhairi shi kuma wannan bawan Allah Allah ka ba shi lafiya Allah ka yi masa zikarin damuwarsa da yake ciki Allah ka sa samu rangwame a yi wannan aiki Allah ubangiji ka da su lafiya dukkanin masu cewa ta sa cikin addu'a Allah ka sa Allah ubangiji ka biya musu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa sallu wa sallu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qumu ila salatikum yarhamukum Allah